da samari nawa ya kamata a ce mace ta yi soyayya? Goma. Goma? Goma. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A sunana Malam Anshas ko 'yan kallo za su iya sanin menene sunanki? Sunana Fati Azari. Fati Azari, masha Allah. da Allah zan miki wata tambaya ne a dangane da soyayya. To Allah ya sa na sani. A da samari nawa ya kamata a ce mace ta yi soyayya? Goma. Goma? Goma. Samari har goma ɗaya ɗaya har guda goma? E mana, sabida matsala ta yau da gobe. In ta kira wannan bata same shi ba, za ta iya kiran wannan za ta same shi in wannan bai faranta mata rai ba wannan zai faranta mata rai kenan kuna yin soyayya ne kamar waka kenan ku ji wannan ku ji wannan Eh? a ba haka ba ne ba su mazan ma ai su ma ka gane in ka nuna musu soyayya ka nuna mutum ɗayan nan shi kake so to ka fi samun matsala a soyayya amma in yau kana da wannan gobe kana da wannan abinka in ka kira wannan ma bai daga ba wannan zai baka farin ciki in wannan bai baka ba ok abin da kuke mana kenan sai in ga kai gaskiya dai na rasa ma me zan yi tunani akan wannan magana taki yanzu dai kina nufin ku mata kukan iya soyayya da samari goma ko eh mana kuma kuna ganin hakan daidai ne ba yaudara ba ce ba yaudara ba ce ba ai mazan ne masu yaudara ai su suka jawo haka to ai mu kuma maza ba ma tara nas a yi ta je ta kare namiji bai wuce a same shi da yan mata uku ba a kai ma faɗa kake yi maza maza da yaudara yau in bai kula waccan ba gobe zai kula waccan a'a duk namijin da kika ga yana kula kule to ba mamaki ya rasa kulawa ne a wajen mace guda ɗaya maza muna da wani hali wallahi namiji idan ya samu kulawa a wajen mace guda ɗaya 100% wallahi wata ma ba ta burge shi bare je soya da ita amma in dai kin mai rukon sakainar kashi dole in ya ga wata ya je ya tosta to gaskiya ni dai a iya tunani na gaskiya maza su suke jawowa har muke soyayya da samari ba ɗaya ba to kenan dai kina nufin maza su ne mai yaudara kuma su suke ɗora ku a turbar da kuke kai sosai ma to maza kun ji mata suna korafi akan cewa ku ne kuke sa su suke yaudara to da Allah maza ban goyi bayan mata ba amma da Allah dai tunda mu ne manya in dai da gaske laifin daga gurin mu ne mu gyara dan Allah kowa ya rike mace ɗaya kwakwara yayi aure in yayi aure in karawa zai sai karo ɗaya ba wai lokaci ɗaya ka zo ka tara ko to ya yi kyau fati azari muna godiya Allah sai ku sa mana a comment section fati tana da gaskiya ya kamata mace ta soyayya da samari goma ko kuma mace ta soyayya da saurayi daya dan ta morewa rayuwarta mun gode